Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Alhamis 20 ga watan Oktoba. a cikin shirin za a ji karin bayani kan zanga-zangar da mata suka yi a jihar adamawa ta najeriya kan abin da suka kira wani yunkuri na hana mace zama gwamnan jihar muka wayi gari sai muka ji aka yanke hukunci akan cewa kotu ta ce ba dan takara a abis mu kuma a matsayinmu na mata muna ga mana adalci ba za kuma a ji cewa ana ci gaba da takaddama kan makomar kamfanin man najeriya nnpc wanda ake shirin sayar ma jama'a wannan kamfanin sabon kamfanin na nnpc din limited din na talakawa ne na mutanen najeriya kusan 100 miliyan 200 da su ne za su zo su sai shiya a ciki tun da ake shekaru 44 da ya gabata nnpc ba ta taba fito da riba ba sai wannan kana kamar kowace ranar alhamis yau ma muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba wanda suleiman barma ke gabatarwa akwai mu kuma da sharhin jaridun kamaru amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya jama'a salamu alaikum da fatar an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya Ƙungiyar Tarayyar Turai ta sake sanya wa Iran sabbin takunkuma a jiya Laraba kan samar da jiragen yaƙi mara matuƙi ga kasar rasha a daidai lokacin da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yi taro kan hare-haren da aka kai da jirage marasa matuƙa da suka haddasa barna a ukraine Ƙasashen Amurka da Faransa da Birtaniya dai sun buƙaci taron kwamitin sulhu na sirri da aka yi domin nuna rashin jin daɗin su game da jigilar jirage marasa matuƙan. Lamarin da mahukuntan ƙasashen yammacin Turai suka ce ya saba wa ƙudurin Majalisar Ɗinkin Duniya. duk da cewa rasha na da ikon hana duk wani sabon yunkurin sanya mata takunkumi ukraine ta kwashe makonni tana ba da rahoton hare-hare da rasha ta kai da jiragen iran marasa matuka na shahid 136 wanda wannan jirgi mara matuki makamin da ya ɗauko ya tarwatse a wani harin kunar bakin wake kuma ta yanke hulɗa da tehran ƙasashen iran da rasha dai duk sun musanta yin amfani da jiragen inda Tehran ta ce tana son tattaunawa da Ukraine. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya ayyana dokar ta ɓaci a yankuna hudu na kasar Ukraine waɗanda sassan su ke ƙarƙashin ikon sojojin Rasha yayin da sojojin Ukraine ke ci gaba da 'yantar da yankuna da aka mamaye a gabashin ƙasar. Putin ya faɗa a wani zama na yanar gizo na kwamitin tsaro na Rasha a jiya Laraba cewa ya sanya hannu kan wata doka da ta ayyana dokar ta ɓaci a yankunan Donetsk, Luhansk, Kherson da Zaporozhye na Ukraine waɗanda Rasha ta mamaye ba bisa ƙa'ida ba a watan da ya gabata. Nan take Putin bai bayyana matakan da za a ɗauka a ƙarƙashin dokar ta soja ba, amma ya ce umarnin nasa zai fara aiki tun daga tsakar daren ranar Alhamis. dokar nasa ta ba da hukumomin tsaro kwanaki uku don gabatar da takamaiman shawarwari to ana sauraron labaran duniyar ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to a gaida hanifa kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jihar adamawa a najeriya inda kungiyoyin mata suka gudanar da wata zanga-zanga ta nuna rashin amincewa da abin da suka kira wata dabara ta amfani da kotu don hana mace zama gwamnan jihar adamawa daga yola ga muhammad salisu garba da rahoton nan fusatattun haɗaɗɗun ƙungiyar mata sama da ashirin kenan da suka haɗu suka fito zanga-zangar lumana a jihar Adamawa. a yadda suke nuni da cewar basu gamsu da hukuncin da babbar kotu mallakar gwamnatin tarayyar najeriya da ke zama a jimeta babban fadar jihar adamawa akan cewar jam'iyyar apc ba ta da ɗan takara a zaben gwamna a zaɓe mai karatowa sannan kuma ita injiniya aishatu dahiru ahmed binani ba 'yar takara ba ce a wannan jam'iyya shugaban haɗakar ƙungiyar wadda ta jagoranci wannan zanga-zangar lumanar comfort ibrahim Ibrahim Ezra wadda ta shaida min cewar. Dalilin da ya sa muka yi wannan gangami na lumana a matsayin mu na mata mun san watannin da suka shige an yi primaries a jam'iyyar ta APC wanda ita 'yar uwanmu ta mace Dina Aishatu Dahiru Binani ta ci zaɓe wanda duniya duka sun sani ba taba irin zaɓen primaries da aka yi a jihar Adamawa kamar wannan ba. Muka wayi gari ranar Juma'a sai muka ji aka yanke hukunci akan cewa kotu ta ce ba dan takara a APC. Mu kuma a matsayinmu na mata a mu na kungiya muna ga gaba mana adalci ba. Madam Duni Musa Jambutu ita ma dai ta kada baki ta dora da cewar. Ba mu nuna bakin cikin akan abun da ya faru da zaben yar uwanmu bayan ta ci zabe da ta ci zabe kuma daga baya aka je kotu aka ce ba zabe. Mu ban mu ce abun da kotu ta yi ba daidai ba amma maganar da muke kokari mu ce annan shine an nuna mana son kai. Dalili ko akwai wani abun da ake kiran shi gender equality wanda har yanzu mu mata Najeriya ba mu ga an nuna mana maganar gender equality ba. Ba a ba mu na mata ba. Hakan ta sanya na tuntubi ita injiniya aisha Tudairu Ahmed Binani wadda lamarin ya shafa tsundum ta waya laho nan take kuwa ta shaida mun cewar. Ya kamata gaba ɗaya mu san cewa Allah ne ke ba da mulki ga wanda ya ga dama a lokacin da kuma ya ga dama. Bai kamata a yi fushi har ya kai ga a ƙona katin zaɓe ba. A yi haƙuri. abin da ya faru Allah ne. In ka samu Allah ne. In ka rasa Allah ne. ‘Yan uwana mata su yi haƙuri. hakuri matasa da ransu ya ɓaci duk su yi hakuri. shi jarabawan ubangiji ba ta inda baya zuwa haka wannan mu ɗauke shi a matsayin na jarabawa ne Allah ya ba mu ikon cin jarabawa. To ko menene ma matsayar jam'iyyar APC na jihar Adamawa akan wannan batu duba da cewa kartan ƙasa da nuna wa juna yatsa da kuma faɗin cikin gida ya ɓarke tsakaninsu hakan ta sanya na tuntuɓi mataimakin shugaban jam'iyyar APC na shiyar arewa maso gabashin Najeriya wadda kuma haifafen ɗan jihar Adamawa ne ke rike da da wannan madafun ikon comrade mustapha salihu wanda ya ce a ah, kulle fita guri ana zaman lafiya ba matsala shine magana kulle zaben fita guri amma inda aka samu matsala haka shi wannan dan takara da yake takara kundin tsarin mulkin na kasa ta ba shi dama ya nemi halal a siyasance ko a kasuwance to a inda ya zo ya biya kudin ka ya shiga takara shi bai laifi ba ka ce ya biya kudi kaza ya biya ka ce yayi screening yayi ka ce yayi kaza duk abin da kace yayi a matsayin sa dan takara yayi ya bi da kansa a zo a yi zabe kai jamia ka zo kai zabe mara kyau to laifi sun da ba zai shafi uba ba bai kamata a ce an musguna wa waɗannan yan takarar da suka kashe kuɗaɗe suka shiga zaɓe a domin kuskuren jam'iyya ba. Lado Salisu Muhammad Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya. To a gaida Salisu yanzu kuma ga Hanifa da kashi na biyu na labaran duniya. 'yan makonnin nan da suka gabata al'ummar kamaru na fuskantar matsalar karancin iskan gas a cikin gida karancin ya shafi dukkanin manyan garuruwan kasar kamar yadda wakilinmu muhammad bashir laden ya bayyana mana daga yawundi bayan yawundi babban birnin kamaru da bafusam a yammacin kasar iskar gas na girki ta yi karanci kusan makonni uku a duwala da kewayen shi yawancin tashoshin sabus da wuraren siyarwa a cikin babban birnin tattalin arzikin ba su da iskar gas na girke-girke wannan karancin ya shafi duk samfura kamar yadda muka gani a tashoshin sabus da wuraren sayarwan inda jama'a ke yunkurin neman wannan gas mai mahimmanci don dafa abinci an tilasta wa kwastomomi zaga a cikin birni da gidajen mai da fatan samun tankar gas malam jibril ya kosa kuma ya nuna bacin ransa ga makirufo na muryar Amurka. Gaskiya rashin gas a kasan Kamerun abin na ci mana tuwa ƙwarya, gaskiya abin na rabuya, gaskiya ana wahala. Gaskiya ƙasa kamar namu nan da aka ce wai mu muke fitar da gas daga ƙasa. Cikin ƙasa dai gas na fito amma ya ce ce ba gas a kasan Kamaru. Gaskiya abin na ci mana tuwa da ƙwarya, gaskiya muna wahala. Ba mu san me gwamnati take wato nema a kanmu ba a samu a taimaka mana. A nasa ɓangaren Ahmad ɗan ƙungiyar farar hula ya yi Allah wadai da gwamnatin da ba ta tausaya wa al'ummarta. A gaskiya kan abin da ya shafi gas a ƙasar Kamaru na farko na da laifin gwamnati ce domin gwamnati ba ta tausayin talakawa. Abin da ya sa na faɗi haka saboda ainihi gas ƙasar Kamaru muna da wannan. To ta yawo za a ya ce yau gas ya haura daga jaka shida da rabi zuwa jaka goma kaga wannan akwai abin dubawa kuma shi suna za ga yau akwai kananan kananan matsaloli a wannan kasa ta mu kasar kamaru kasan yau in aka ce mutane suna fitowa ba abinci ana jin yunwa to dole a aiwatar da wasu miyagun abubuwa mara kyau maganar da ke gaya maka yanzu bai fi biyu muka raba fada tsakanin civilian da 'yan sanda wanda mutane da suka kama 'yan sanda suka dinga dukansu babu gaira babu dalili wallahi yunwa ce yunwa ce yau ka duba muna da gas a kasar kamaru amma sai a fitar da wannan gas a jihar sayar a waje amma a bar 'yan kasa suna wahala ɓangaren abinci ma haka akwai cima kamar su ayaba eh su abarba wanda muke da shi a nan wanda za a iya siya a dala goma dala ashirin amma sai a sayar ma dala ɗari a fitar da ainihi masu kyau ma mara kyan in ma nake faɗa ma da fatan kana ganewa to saboda haka gaskiya wannan abin gaskiya laifin gwamnati gwamnati ba ta ganin gaskiya talakawa da gashi a kai ba ta tausaya wa talakawa a cewar bayanai daga ma'aikatar ministan kasuwanci jiragen ruwa masu ɗaukar gas sun makale a cikin ruwan kamaru saboda matsalolin gudanarwa da rashin kuɗaɗen waje gwamnatin bata ba da wani ƙarin bayani kan yanayin waɗannan matsaloli ba a 'yan watanni da suka gabata hukumomin da ke kula da rabon albarkatun man fetur sun alakanta wannan karancin da matsalar kayan aiki wanda shima ya samo asali daga yakin rasha da ukraine A watan Yuli da ya gabata, gwamnati ta yi ikirari cewa ƙarancin man fetur ya faru ne saboda ƙaruwar tallafin da ƙasar ke yi na kula da a farashin waɗannan albarkatun man. Babu mamaki cewa wannan matsalar eh, ta shafi iskar gas na girki. Muhammad Bashir Laden, muryar Amurka daga Yawunde a ƙasar Kamaru. A gaida Muhammad Bashir, ƙarshen labaran duniyar kenan. To gaida Hanifa da ta karanto mana labaran duniya daga sashen hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. bari mu sake komawa najeriya inda ake ci gaba da tafka muhawara kan makomar babban kamfanin man kasar nnpc wanda ake shirin sayar da shi ga jama'a daga abuja ga nasiru adamu ilhikaya da rahoton the government should get out of oil and gas by every measure it has failed This year, NNPC has not brought 20,000 naira to A zantawa da gidan talabijin na Channels, gwamna Erufa'i ya ce a bana ko naira kamfanin NNPC bai sa aljihun gwamnatin tarayya ba, da nuna yana kashe kuɗin ne wajen ba da tallafin fetur. And NNPC is a big problem for Nigeria and unless we resolve it, it will bring Nigeria to its knees. I have said this. Uh, Erufa'i ya kara da cewa gwamnati na samun kuɗi ne daga haraji da sauransu. Da haka gwamnati ta tsame hannunta daga harkar fetur da iskar gas. Don bayan an biya wa nnpc sai kamfanin ya durkusar da najeriya kazalika kamfanin na ayyana riba amma ba a ganin wata moriya a ganawa da manema labaru a abuja kailani muhammad ya ce sauya akalar nnpc daga zuba kudi aljihun gwamnati don raba jihohi zuwa tara kuɗin don kasuwanci mai riba na daga abun da ke damun masu irin ra'ayin yan rufa'i malam yan rufa'i ya fito ya ce yana son yayan bundulin nnpc ko kuma ma a soke ta a sayas shine muke son mu gaya mashi wannan sabon nnpc limited din nan na talakawa ne wanda take cin gashin kanta ta je ta yi kasuwanci ta samu royalties ta samu haraji ta zo ta yi mu talakawa aiki sannan wannan kamfanin sabon kamfanin na nnpc din nan limited din nan na talakawa ne na mutanen najeriya kusan miliyan 200 da wani abu su ne za su zo su sai shiya a ciki kuma yanzu nnpc tun da ake shekaru 44 da ya gabata nnpc bata ta taba fito da riba ba sai wannan karan kailani ya kalubalance rufa'i da ya koma kan amfana da dimbin ma'adinai da ke jihar kaduna don samun kudin shiga da hakan zai rage dogaro kan gwamnatin tarayya hakanan kailani bai tsaya nan ba sai da ya buƙaci tsohon sarkin kano sunusi da sunusi da ke ɗanyen ganye da 'yan rufa'i ya rika amfani da basirarsa wajen lamuran da za su kawo ci gaban ƙasa maimakon haddasa muhawara a tsakanin jama'a lokacin da gwamnatin nan ta hau ai shi sanusin ya ce duk wani gwamnati da za ta zo ta hau mulki an bata economy in najeriya za ta sha wuya to yaya kuma yanzu ke dawowa ya ke wasu maganganu ba kuɗin man da ake sayarwa lokacin pdp shekaru goma sha shida dola ɗari a ganga ya dawo dola bakwai ake sayarwa kuma ga satan mai ɗin bai kai ma lokacin da ake fitar da gangan miliyan uku ba a kowane rana ba so mutane da dai kawai su yi losing out su koma su je su yi noma su fito da ma'adanai talakawa su bi su gwamnati dai ta mayar da nnpc na kasuwanci amma ba ta kai ga sayar da shi ga 'yan kasuwa ba ba kamar yadda a baya wasu ke fahimtar kamar hakan ne ba nasura da malika ya murar amurka daga abuja najeriya a gaida nasiru kafin mu ci gaba a ɗan shakata da asmarawi be yaushe zan je ne babban gida na je ne na gaida babban gida yaushe zan je ne babban gida na je ne na gaida babban gida ban hawa ne jirgin ruwa kuma ban hawa ne jirgin sama da mota ta zana zo ne kikewa motar yayi da mota ta zana zo ne kikewa motar yayi ban shan fura ban cin goro Ta gaida Asmarawi yanzu kuma bari mu ko in za ku ɗa gefe guda Suleiman Barma ya gabatar mana da shiri na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. yau za mu nufi jihar Neja a Najeriya domin mu ɗora daga inda muka tsaya a kashin farko na hirar da ta haɗa wakilin sashen Hausa Mustapha Nasiru Batsari da Buhari Ismail Lawan wani makaho mai horar da 'yan wasan kungiyar kwallon kafar umfani da ke Kwantagora. Bakon shirin wanda kaddara ta same shi bayan ya manyanta wato a daidai lokacin da ya nisa a harkar kwallo bai samu katsewar hanzari daga wannan aiki ba. saboda haka ya ci gaba da horar da yaransa tamkar a lokacin da idanunsa ke gani wato dai ya tabbatar da karin maganar da ke cewa na ƙasa ba kasawa ba wani abin alfahari ga kwaci buhari shine yana aiki da basirar da allah ya masa wajen gane kowane daga cikin 'yan wasa a yayin da ake murzale da kamar yadda ya wajaba a wuyan kowane mai horar da 'yan wasa lamarin da ya bashi damar samun lambobin yabo da dama. In dai ɗan ƙwallo na ne ya buga duk da zan ce ba duka ba a kowane lokaci saboda yanayin wasa in wasa ya zahi wani lokaci amma akwai ɗaiɗaikun su wanda in dai su suka shura kwallon to na san su ne suka shura musamman in sun buga da ƙarfi ta yi nisa haka to lallai zan iya ganewa har cikin abokan wasan namu su ma akwai ɗaiɗaikun 'yan kwallon da in sun buga na san su ne suka buga idan zan kai yara wasa a san lalle wannan tim din ne to za ga mutane da dama suna goyon bayan wannan tim din saboda mamaki da suke gani akan cewa a wanda bai gani shi ke jagorantar wannan tim din bayan wannan kuma na ɗauki kamar a ce gwarzon masu horarwa best coach kenan a garin kwantagora akalla zai kai biyar zuwa goma eh insha Allah zai kai so biyar zuwa goma so akwai da nasarar da dama gaskiya wanda yake ko tsakanin 'yan wasannin har waɗanda ba 'yan tim ɗina ba akwai girmamawa akwai fahimta akwai soyayya eh. Eh. to ka taɓa fita kamar kai kanka wajen wani ko taro naku na kwace-kwace ko wani samina dai haka na masu horar da 'yan wasa lalle mun yi samina ba ɗaya ba biyu ba a nan da mina eh, mun je samina na masu horarwa a nan mina wanda yake har makaranta na nis lokacin allah ne dai bai kaddara ba lokacin koronan nan mm. so wani shekaran kuma da ya wuce allah bai kaddara ba amma shi ma akwai tsarin hakan insha Allah. Amma me kake jin ana faɗi game da kai ko a wurin horarwa da sauransu? Eto eh gaskiya ah, duk wanda zai yi wasa da tim ɗina hmm. ya san cewa yana da wasa babba a gaban shi. Haka kuma duk wanda zai tunkare ni ya san cewa ah, ni ah, mai horarwa ne wanda ya san me yake yi. wanda yake misali kilan wani harka ya faru kamar na za a yi selected haka na 'yan kwallo a gari hmm. wanda ba tim ɗina ba ne wani tim ne zan kai to ba fargaba ba kuma alfahari ba uh, duk aka ce wannan selected ne nawa to ya sha bamban da duk wani wanda zai hada selected a wannan kasa na kwantagora dole za ga bambanci na 'yan wasa wanda yake a yanzu haka idan zan samu sponsor wanda zai kama a ce in hada 'yan kwallo da za a kai su kilan kasar ingila su je kamar scouting match ina mai tabbatar maka zan hada 'yan kwallon da za su je garin nan kuma ba su dawo ba ma'ana ba za a basu ba ba a sai 'yan kwallon nan ba saboda iyawansu in dai har za mu samu wannan sponsor wani ya ce yau ga hali ya ɗauka mana nauyi na wannan tim to lalle ko za mu haɗa tim wanda duniya za ta jita wanda yake 'yan kwallon nan kowa zai so a ce ya siye su banda misali kamar irin wannan mai horarwa da ake ji da shi a duniya irin gadiola in za mu haɗa 'yan wasa su samu horarwa na 'yan kwanaki ko 'yan watanni mu samu damar da za mu je mu buga wasa da irin wannan tim nashi to insha Allah ko zai ce lalle wa'annan wannan ya san me yake daidai gurgudu to amma ka taba samun wata karramawa haka ko daga wata kungiya ko hukuma eh to sai dai kamar namu na nan gida a ah, hukumar kwallon kafa na kwanta gora ah, da yake suke gudanar da wasanni to premier league da muka buga na 2019 ah, wanda na ci su suka bani wannan karamawa na shugaban gwarzon masu horarwa wanda shugaban kwallon kafa na jihar Niger Comrade Ahmed Yusuf Fresh yana a wurin wanda lokacin da aka kira sunana duk wani wanda ke saman nan wurin taron ba wanda bai miƙe tsaye ba akwai karamawa da dama wanda ita kanta karamar hukumar kwallon kafa na kwanta gore da aka fara kafa ni ne mutum na farko da ya fara cin gasa da suka sa da na manya da na yara kuma ni ne mutum na farko da ya ɗauki gwarzon masu horarwa a karkashin Uh, mulkin uh, uh, alhaji kabiru master to masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da karashen wannan tantaunawa yanzu a madadin bakon shirin na ƙasa buhari ismail lawan makaho mai horar da 'yan wasan kungiyar kwallo ta umfani a kwantagora da wakilin muryar amurka a jihar neja mustapha nasir batsari ni sulaimu muni barma da dukkan abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku muni lafiya. Na ƙasa ba za ta sauka A gaida Suleiman yanzu kuma ga Ritwan Abbas da shiri na gaba. da independent ta ruwaito wannan labari yanzu ana sayar da bagin siminti cd 90 jaridar ta ce masu sarrafan siminti sun kara kudin bagin kilogram 50 na siminti bincike a kan info gh ya bayyana cewar duk masu sarrafan simintin sun ƙara kuɗinsa superstock band kaɗai ne ake sayarwa a cd 78 yayin da gasam extra strong ke fatar cd 90 wasu masarrafa sun ce an yi ƙarin ne a dalilin tashin kuɗin aiki kwasam daga watan yuli shekarar ta 2022 a dalilin faɗuwar darajar cd a watanni da sun ka gabata sai jaridar daily mail da ta ruwaito barazanar sauke npp ta zaɓe a shekara ta 2024 baya firgitar da ni in ji shugaba akufa adu jaridar ta ce shugaban ƙasa akufa adu ya ce baya jin wata fargaba ba da yawan kiraye-kiraye da ake yi na sauke npp a zaɓen shekara ta 2024 yana amsa tambayoyi ne na yin wata hira da aka yi da shi a otek fm da ke a birnin kumasi da mai gabatar da shirin ya nemi sanin martaninsa game da barazanar da mutanen kwabra masu ke yi wa jam'iyyar mai mulki a zaɓe mai zuwa a dalilin lalacewar hanyoyin mota a yankin sai shugaban ya amsa ai babu matsala a yi mutane sun saba yin waɗannan irin barazana ne dai irin barazanan nan baya girgiza ni ko miskala zarratan mazauna karamar hukumar kwabra ta gabas sun rinka matsawa gwamnati ta gyara hanyoyin yankin a haramta aikin ƙananan kamfanonin masu haƙan ma'adinai kira daga majalisar kirista kuma daily guide ta ruwaito wannan labarin jaridar ta ce majalisar Kirista ƙasar ghana ccg ta kaici ta yi kira ga gwamnati ta dakata zartar da ƙananan ayyukan haƙan ma'adinai cikin gaggawa game da abin da majalisar ta ce ne yadda tarin kamfanoni ke fakewa bayan masu lasansi suke lalata muhalli na buƙatar haramta harkokin nasu cikin hanzari don a samu gyara ɓarnar da masu haƙan ma'adinan taɓarauniyar hanya wato sai sun kai ƙungiyoyin na addini a wani taron manema labarai a nan a sun yi takaicin muguwar ɓarna da masu haƙan ma'adinan nan da su sun kai wa lafiya halin rayuwa da tattalin arzikin kasar babban jaridar kasar ghana da daily graphic ma ta yi sharhi yau kamar haka demokuraɗiyar jam'iyyu barkatai jaridar ta ce an sha faɗin cewar waɗanda ke sha'awar shugabantar harkokin maza a same su suna yin abu da ya dace musamman in suna buƙatar su riƙe amanan al'umma da tsaron ƙasa ana sa ran su zamo masu adalci da ɗaukar nauyin haƙoƙi da ke kuma in sun gaza nuna alamu na waɗannan haƙoƙi da kuma yin lissafi 'yan ƙasa ba su da zaɓi illa su yi waje da su jarida ta ce shin hukumar zaɓe ta ƙasar ghana ta shirya kuwa ta yi cizo da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau radwanan Muktar abbas sashen hausa na muryar amurka akra. a gaida rituwan da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. takaice ƙungiyar tarayyar turai ta sake sanya wa iran sabbin takunkuma a jiya laraba kan samar da jiragen yaƙi mara matuka ga ƙasar rasha a daidai lokacin da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yi taro kan hare-haren da aka kai da jirage marasa matuƙa da suka haddasa barna a ukraine kasashen amurka da faransa da birtaniya dai sun buƙaci taron kwamitin sulhu na sirri da aka yi domin nuna rashin jin daɗin su game da jigilar jirage marasa matuƙan lamarin da mahukutan ƙasashen yammacin turai suka ce ya saba wa ƙudurin majalisar ɗinkin duniya duk da cewa rasha na da ikon hana duk wani sabon yunkurin sanya mata takunkumi daga ƙarshe shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya ayyana dokar ta ɓaci a yankuna hudu na ƙasar ukraine waɗanda sassan su ke ƙarƙashin ikon sojojin rasha yayin da sojojin ukraine ke ci gaba da 'yantar da yankunan da aka mamaye a gabashin ƙasar Putin ya faɗa a wani zama na yanar gizo na kwamitin tsaro na Rasha a jiya Laraba cewa ya sanya hannu kan wata doka da ta ayyana dokar ta ɓaci a yankunan Donetsk, Luhansk, Kherson da Zaporozhye To masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabar Isa wadda ta taya ni gabatar da shirin sai kuma Salaman Abu wanda ya haɗa ya ba da umarni da kuma injiniyanmu na yanzu Jimmy Scott. ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.